Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da kamar yadda aka saba yake amsa tambayoyin ku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa daidai gwargwado. Allah ya gafarta malam da farko mune maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah a wannan zaman shirin zai mai da hankali ne wajen sanar da masu sauraro abubuwan da idan an aikata su a yayin azumi ba sa karya azumin akaramka Allah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan mun yi bayani akan abubuwa da malamai suka haɗu akan wanda ya yi su da gangan azuminsa ya karye. sannan muka yi bayani akan abubuwan da suke biyo bayan waɗannan to sai bayani akan abubuwan da ba sa karya azumi hmm. daga ciki akwai mafarki mutane da yawa sun sha aiko da tambaya mutum ne ya kwanta bacci da rana ana azumi sai ya mafarki hmm. ya farka kuma ya ga mani ya fito yaya matsayin azumin sa yake domin ce shi bacci da mafarki kashi hudu ne akwai wanda zai yi bacci ya yi mafarki kuma ya sadu da mace bai ga komai ba akwai wanda kuma zai kwanta bacci bai yi tunanin saduwa ba kuma sai ya farka sai kuma ya gama ni sannan akwai kuma wanda zai mafarkin ya ga ya sadun kuma sannan kuma ya farka kuma ya to mani in ya fito sannan kuma akwai wanda zai mafarkin kuma ba ɗayan biyun bai yi mafarkin ma ko bai ga komai ba Haga wannan ba komai a kansa to sannan akwai kuma wanda ya sadu da iyalansa da daddare sai bacci ya ɗauke shi bai samu damar yin wanka ba har sai da asuba ta yi kaga an riga an shiga azumi shi kuma yana da janaba to waɗannan abubuwan guda hudu su ne zan fara tattaunawa na farko mutumin da ya yi mafarki ya gan shi yana saduwa sai kuma ya farka bai ga komai ba to wannan babu komai a kansa azuminsa bai kare ba ko ba zai yi wanka ba duk da kwa ya gan shi a mafarki yana saduwa da mace hmm. amma tun da ya farka bai gama ni ya fito ba to azumin sananan ko ba zai yi wanka ba hmm. wannan da rana ma na ake magana yawwa da rana kenan hmm. na biyu shine wanda ya kwanta bacci ya yi mafarki kuma ya gan shi yana saduwa da mace kuma da ya farka sai ya ga mani ya fito to wannan azuminsa bai kare ba amma wajibi ya yi wanka hmm. wankan saboda fitar mani na innamal ma'u min ma'i so da ka shi wajibi ya yi wanka gashi yana azumi da na ba ta same shi sai ya wanka amma azuminsa bai kare ba hmm. na uku shi ma wanda bai yi tunanin saduwa da mace ba a cikin baccinsa bai mafarkin ba amma da ya farka sai gama ni ya fito hmm. to shi ma wannan azuminsa yana nan abin da zai kawai shi ne sai ya yi wanka waɗannan ukun gaba ɗayan ɗayansu babu wanda azuminsa ya kare ma'ana dai fitowar maniyi a mafarki baya kare azumi baya kare azumi sai dai ya wajabta wanka hmm. to sannan wanda shi ma kuma ya sadu da iyalansa da daddare ya kwanta bacci bai farka ba watakila ya makara watakila yana so sai ya farka lokacin sahur zai yi wanka hmm. sai dai ya makara bai farka ba har da alfiji da ke to kaga an wayi gari yana da janaba to wannan shi abin da zai yi shine shi ma sai ya wanka azumin sa bai kare ba kasancewan ya shigo lokacin azumi da janaba wannan bai shafi azumin sa ba hmm. haka nan mutumin da yake kwance da iyalansa daidai lokacin da za a kira as-salatu saboda haka sai ya ga alama cewa ai as-salatu yi sai suka rabu to shi ma wannan bai shafi azumin sa ba domin ya daina saduwa da iyalan nasa kafin a shiga lokacin azumi mm. da haka shi ma azuminsa yana nan bai lalacewa amma wanda yana saduwa da iyalansa har alfijir ya keto ha gani hal alfijir ya keto mm. so da haka wannan yana sana kuma ya san alfijir din ya keto to wannan azuminsa ya kare domin ya ganganta shigowa cikin azumi a lokacin yana saduwa da iyalansa to kaga inda ganganye ma sai mun koma hadisin kafara din nan da kaza'i dama mun ce wanda ya karya azuminsa da ganganta hanyar saduwa da iyalansa abubuwa guda biyu ne suka hau kansa kafara da kuma kaza'i hmm. abin da ake kira kafara shine yin azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko yan baiwa hmm. wannan shine kafara na laifin da yi bayan tuba kenan hmm. sannan kuma ya rama wannan kwaya ɗayan da ya karya saboda abin da zai yi kenan to kenan waye gari da janaba baya cikin abubuwa da suke kare azumi dan mutum ya bayi gari da janaba kamar yadda ya zo a hadisi na nana Aisha da Ummu Salama wanda Imam Bukhari rawaito mai lamba ta 1926 da Imam Muslim mai lamba ta 1909 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jina na Aisha tace alfijir ya karbiske shi alhalin yana da janaba na iyalansa sannan ya wanka ya ci gaba da azuminsa. Kaga kenan waye gari da janaba baya cin abubuwan da suke karya azumi to sannan akwai duk da ba al'adar ba bace sosai laraba suna da wata al'ada na yawan sumbatan iyalansu da kuma rungume iyalan nasu har wato koda da azumi to irin wannan malamai sun ja mu da mutum ya yi taka tsantsan da sumbatar iyalinsa ko ita iyalinsa dinga taɓa kwalliya da rana ana azumi ko ta dinga yin abin da za ta ja hankalin mijinta alhalin ana azumi domin shi ma wancan sahabi da ya zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halaka abin da ya faru kenan matar ce ya dawo daga aiki ita kuma ta sha kwalliya saboda haka da ya zo sai kasa hakuri saboda haka shine suka kwanta sakamakon haka shine wannan kafara ta hau kansa wanda muka yi bayani a hadisi a baya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abin da zai yi ga wanda ya je ma iyalansa da rana ana azumi ga abin da zai yi kamar yadda ya zo a hadisi wanda aka ruwaito daga abi hurairata Allah ya kara masa yarda wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito bukhari ya ruwaito shi mai lamba ta 1936 muslim mai lamba ta 1111 cewa wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya zo sai ce ya rasu lalla na halaka za Allah ya ce me ya faru ya ce na sadu da iyalai na alhali ina azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka iya samun bai wadda zaka yanta ya ce a'a zaka iya yin azumi na wata biyu a jere ya ce a'a wanda ya kare kwaya ɗaya zai iya sittin a jere hmm. ya ce zaka iya ciyar da maskini guda sittin ya ce a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi ya shiru to ana nan zaune sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi da wani sanho cike da dabino sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ina mai tambayan nan sai ce gani ya rasulullah hmm. sai ce ka tsaki wannan dabinon ka je kai sadaka da shi sai ce wanda ya fi ni talauci zan bawa na rantse maka da Allah tsakanin Madina daga nan shashi zuwa can shashi babu wani gida wanda ya fi gida na talauci Sabi yana cin wannan talaucin kuma ya je ya sadu da iyalansa hmm. ya wallahi duk faɗin madina babu gida mai talauci kamar gidansa hmm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har sai da firansa ta fito sallallahu alaihi wasallam hakoransa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka je ka ciyar da iyalanka to kaga abin da ya jawo masa wannan kafaran ta haukansa kansa shine kwalliyar da iyalansa ta yi kuma ta buɗe wasu gurare a jikinta hmm. wanda su ne ɗauki hankalinsa har ya je ya sadu da ita kuma wanda ya ja masa wannan kafara hmm. so da kamata da azumi ba hana ku kai kwalliya ba amma kar ku kwalliyar da za ta ɗauki hankalin mazajenku da yawa har ta kai ga ahalin naku so afka muku kuma wanda hakan zai iya jawo musu waccan kafara da muka bayani a kanta. Hmm. Don hajji wasu malamai suna ga to ita matar ai ba a bayanin ta a hadisin ba ita ne ya kamata ta yi kenan ita matar da ta dawo mijin wannan ita ne ya kamata ta yi wasu malamai suka ce to a wannan hadisi dai an yi shiru akan matar ba a ce kala ba wannan yasa malamai suka yi sabani akan matar da mijinta ya sadu da ita da ramadana da gangan shi an ce ya je ya kafara nan ya yanta baiwa azumi sittin ciyar da musulmi sittin to ita ne za ta yi da ba a ce ƙala Manza Allah bai ce to kuma ka gaya wa matarka mm. ita kuma ta yi kaza ba wanda yasa malamai suka yi maganganu akan ita matar me ya kamata ta yi na farko suka ce wannan mata babu kafara kwata-kwata a kanta mm. wannan shine mazhaban malam imamu shafi'i da wata magana daga Imam ahmad mm. saboda haka wannan kafara guda ɗaya suka ce ta tsaya akan namijin kuma ta wanke mata ita ma kafara da namijin zai ɗin nan na ciyar da miskini sittin ko azumi sittin ko ɗin tabawa hmm. to ya tsaya a matsayin nasa da na matar gaba ɗaya suka hmm. ce domin Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarci ita matar da yin kafara ba hmm. ta da ko mijinta ya sadu da ita saboda haka da Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce ta ba to wannan ya nuna kenan cewa babu wanda gaba da zai zo ya dora mata abin da shari'a ba ta dora mata ba da sai ce ka ce wa matar ka ita kuma ta yi kaza kaga kuma yin bayani a lokacin da ake bukatar sa yana nuna cewa wannan bayanin ba shi da muhalli hmm. don da yana da muhalli dole ita ma faɗa abin da za ta yi don haka nasan ya tsaya a matsayin nata da nasa suka ce sannan ai an keɓance namijin ne da wannan hukunci kamar da aka keɓance shi da shi zai ba da sadaki to da aka hukuncin kansa ya hau hmm. malamai na biyu suka ce wannan mata kai sai ta yi kafara Shi ne mafi yawan malamai suka tafi aka ita sai ta yi kafara hmm. sun akwai malam abu hanifa akwai malam maliku akwai kuma wani kaulin daga imamu shafi'i da kuma wata magana daga imamu ahmad suna ganin cewa dole ta yi kafara duk da suna yin tafsiri tsakanin baiwa ce ko ya ce sannan ta san hukuncin ko bata sani ba mm. ta masa biyayya ko da karfi ya sadu da ita mm. duk sun yi wannan tafsirin ganin cewa in ta bi shi ta san hukuncin to shi ke ita masu ta yi kafara mm. in ko bata san hukuncin ba shi ya sani to shi kaɗai zai kafara haka in kuma baiwa ce ita wajibi ta bi mai gidanta ba ta da zaɓi hmm. sau da haka kafara tana kansa wasu kuma suka ce a shi zai tasa kafara ya yi mata tata kafara to sai kuma masu cewa a'a kafara ɗin ɗaya za a yi sau in aka kafara guda ɗaya ta tsaya a matsayin shi namijin kuma ta tsaya a matsayin mace hmm. musamman suka ce idan kafara ta ciyarwa ce ko ta yanta baiwa amma in ta yin azumi ce to shi ita ma matar sai ta yi wannan azumin kamar yadda namijin ta yi hmm. wannan dai abinda malamai suke so su nuna mana a nan cewa lalle mutum ya yi takasansa a lokacin da yake azumi wajen wato kalle-kallen musamman ta kafa wannan fa kenan ta aure taka wacce ta halatta eh. ina ga ko masu wani ma bayan ya gama kalle-kallen a waje su ma matan wasu ba sa tsoron Allah duk da ba bai halatta mace kowane lokaci ta fitar da jikinta ba mm. amma sai ga kamar ramadana ya fi a ƙara suturcewa ko da ana suturcewa a ramadana a ƙara suturcewa mm. kuma hadisi ne zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarki mai tsafta mai albarka hadisi kuma sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace biyu yan wuta ne ban gansu ba yace akwai su mutane da bulalai suna dukan mutane haka kawai kamar jelar saniya da kuma wasu mata sun sa tufafi amma tsirara suke suna tafiya suna gwalangwaso suna kariraya hmm. karkatattu masu karkatarwa sun yi wani wato daurin dan kwali a kansu kamar tozon rakumi hmm. ya ce to ba za su shiga aljanna ba ba ma za su jiwo ta ba hmm. to kaga ashe kenan mata su nisanta kansu daga yin shigar banza a kowane lokaci a kowace rana a kowane guri amma a cikin ramadana ya kamata a ƙara ninninka suturce jiki sannan mu ma ya kamata mu ji tsoron Allah mu ƙara rinsa idanuwanmu mm. wani shi ba ma akan hanya ba ne fina-finai zai siya kawai shi kenan ramadana ya zo lokacin hutu ne kuma kallon mace a tsiraici a cikin talabijin da kallonta a tsiraici a waje duk hukuncin su da saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata azumin mu kada mu lalata shi ba wai ci ko sha ko rashin saduwa da iyali shi kaɗai ne ke ɓata azumi ba mm. akwai abin da ma'anar azumin yake batawa akwai abin da kuma sirrin da ake samu a cikin azumin yake rushewa tunda hadisi ya zo cewa da yawa mai tsayuwar dare ba shi da sakamako sai kan wa ido ma'ana sai zagewa ido kawai da rashin bacci da yawa kuma mai azumi ba shi da sakamako sai tsaba kishirwa da ya sha da kuma wato yunwa da ya ji saboda ma'anar azumin cewa makaranta ce ta koyon tsoron Allah Allah ta'ala cikin hikimarsa ya shar'anta mana azumi domin azumin ya jagorance mu wajen rake mana wasu abubuwa da suke nisanta mu da Allah Su da kaga ya kamata a ce sabo da dangoginsa gaba ɗaya mun yi baya baya da su mun yi nisa da su a cikin watan ramadan Ka duk da an ce wasa da iyali ko abin nan amma dai dan ake da ba a lura ba a fada cikin karyar azumi mm. dan Aisha ta zo a hadisi ta ce wanda Imam Bukhari rawaito mai lamba ta bakwai. da musulun mai lamba ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da shida na aisha tana ba mu labari cewa kanan nabi sallallahu alaihi yi wa yubashiru wa huwa sa'imun wa kana kun ya irbihi na aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbace mu kuma yakan rungume mu yana azumi amma fa kusan shi ne ya fi ku mallakar sha'awarsa wato ta faɗi amana ne na ilimi abin da ya faru ka faɗa hmm. to amma kuma ka faɗi cewa fa ba fa kowa iri ɗaya ne da kowa ba tana tsoratarwa tana tsoratarwa hmm. kada kai ma ka ce za ka je ko wani ce zai je ya haka shi kuma daga nan ya wuce ya je sadu da iyalansa kuma azumin sai lalace hmm. to saboda haka shi kana na sha ta faɗi wannan to kaga kenan ashe mutum sai ya yi taka wajen yin irin wasu maganganu waɗanda za su iya ta masa da sha'awa ko kallon abin da zai ta masa da sha'awa haka nan matarsa ta nisanci wata shiga ko bayyanar da wasu gurare da za su wa da mijinta sha'awa alhalin ana cikin azumi. Sannan akwai yin wanka. Mai azumi idan ya yi wanka azuminsa yana nan. Mm. Don wasu za ka gan ana azumi sai suka kamar ma ba a yin wanka sai an sha ruwa ko kafin a sha ruwa to za ka iya yin wanka mm. kuma za ka iya zuba ruwa a kanka don ka ji sanyi mm. wannan baya bata azumi shi wankan hadda sabulu mai kanshi hadda sabulu mai kanshi ba wani abu mm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da nan Aisha ta faɗa alfajin yakan riske shi yana da janaba na iyalansa sannan ya wanka ya ci gaba da azuminsa to sannan mai azumi yana iya kurkure bakinsa kamar da Umar bin Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dama agola ne a gida annabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salama ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mun yi bayani cewa ita Ummu Salama mijinta abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare ma suka sha nono a wajen Husawatul Aslamiya mm. bayan ya yi shahada ta gama ta kaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da ya zo neman aurenta ta ce tana da matsaloli guda uku hmm. ga shekaru ga 'ya'ya ga tsananin kishi hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsananin kishi zan roƙa miki Allah ya sauƙaƙa miki shi hmm. ki kuma zan rike su fiye da yadda babansu ma ya rike su shekarunki kuma ba matsala ni ma ina da irin su to shi shi wannan yaron ne zai tambaya annabi sallallahu tun da ya zama ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayan ummu salama masu kwaɗayin ilimi ne da shi umar ɗin da ita zainab su masu kwaɗayin ilimi ne saboda haka shi ne ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi sai manzo Allah ya ce tambayi wannan wato ya tambayi babarsa So shi ne ita ummu salama da an dawo da matsalar gurinta mm. to shi ne sai ta gaya wa shi dan nata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar iyalansa alhalin yana azumi mm. sai yace to ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, adaga an yafe masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta hmm. ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wato kamar wannan ya shafi annabi ne mu bai shafe mu ba khususiya kamar khususiya ce hmm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi inni la atqakum billahi wa akhshakum la yace amma wallahi ina so in tabbatar maka ni ne fi ku tsoron Allah ni ne fi ku kiyaye dokokin Allah ma'ana ban yi abin da yake ya saba ba kuma ban yi abu don ka koyi da ni ba hmm. to haka nan jabir yake cewa umar dan khattab radiyallahu an yake ce masa wata rana na ji farin ciki a rayu ka san mutum wata rana sai ka tashi da murna hmm. da jin daɗi kaga kana ta dariya kai kanta dariya tana tunkuɗo kanta ka rasa dalili eh, sai ka ji ana cewa kamar an bashi sarauta hmm. yau sai murmushi yake yana dariya to shine sai yake cewa sai na je na sumbaci iyalina ina azumi sai na zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullah yau fa na aikata wani babban abu hmm. manzan Allah ya ce menene yace sun bace iyalai na ne ina azumi hmm. sai yake cewa ka ba ni labari daga mai kurkurar baki hmm. yace ai kurkurar baki baya cutarwa yace to ne. amma dai ai ana kusa mai kurkurar baki ai kaga tsakanin ruwan da cikinsa kawai makogwaro ya rage hmm, yana kan katanga yana kan katanga hmm. saboda haka wanda yake kusanta iyalinsa ta hanyar runguma da tabawa da shafawa to yana kan katanga hmm. saboda haka kamar yadda mai kurkura baki kaɗan zai yi kuskure sai ruwa ya shige to shi ma kaɗan zai yi kuskure sai wani abu ya faru tsakaninsa da iyalansa kuma miskinai su ci abinci su sittin mm. wani miskinin kashe masa ai azumi na ne ya kare aka cince da miskini sittin mm. dama kuma kai ba ci da miskini sittin din kake ba mm. wani ma a rayuwarsa bai taɓa ciyar da miskini sittin ba to ka in ya kai musu abinci su sittin suka ci an sai ce addu'a Allah ya ƙara <laughs> gaba a sake samun irin wannan to kaga Allah da tausayi laifi aka yi masa amma sai ya ce a ciyar da miskini sittin saboda miskini na Allah ne hmm. talakawa mai kaunarsu mai taimaka musu mai yaye musu damuwa yana cikin mutanen da Allah yake kauna zura ka wannan ma wato kurkurar baki da shakarwa sai dai ba a kaiwa matuƙa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kai matuƙa wajen shakarwa ruwa sai in kana azumi hmm. da ke kenan mai azumi in zai kurkurar baki da shaka ruwa saboda da hanci da baki hanyoyi ne kai tsaye da ruwa yake iya wucewa ciki hmm. to tun da haka ne kaga mutum su yayi taka tsantsan wajen kurkura ruwa da kuma wajen shaƙa ruwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in za ka yi alwala ka kurkura baki wata ruwa yake cewa ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in kana azumi wannan ciwon sai in kana azumi ya nuna kenan mai azumi idan ya kai matuƙa wajen kurkura ruwa ko kuma wajen shaƙawa zai iya wucewa kuma azuminsa ya kai ga karewa to wannan yasa malamai suke mutu ya zo shaƙa ruwa ya shaƙa a hankali sannan akwai ɗanɗana abinci ɗanɗana abinci wato don mutum ya ji gishiri ya ji ko bai ji ba hmm. wasu matan kasan ba sa yin wannan saboda haka sai ya zama in an gama abinci sai a zo kuma ana buƙatan ƙara wani abu hmm. to sai ya zama abdullahi ɗan abbas idan ya je kasuwa yakan ɗanɗana abin da zai siya domin ya tabbatar da mai tsami ne ko mai kyau ne amma ɗanɗanawa daban haɗiyewa daban kada wani ya ce mala ce mu ɗanɗana kuma su ɗanɗana su haɗiye kaga abu uku ne ko akwai ɗanɗanawa da furzawa akwai ɗanɗanawa da haɗiyewa akwai ɗanɗanawa ba furzawa ba haɗiyewa to wanda muka ce a yi a zaro harshe waje dama su ma mata haka suke yi hmm. sai su goga a bayan hannun su dan abin nan din dar niyar haka ko niyar eh, ba hmm. sai ka ga sai ya dan goga haka a dan cokalin hmm. ko shi ludayin miya din sai ya dan goga sai a zaro harshe ya dan dora kai saboda test din kana dora shi harshe shine mai dauka ne sakon dandano so ko a waje yake kana dora masa zai isar da sako to sai ka preserve ka kurkura bakinka to wannan an yi haka wannan babu laifi saboda an rawaito daga abdullahi dan abbas wanda ibn abi shayba ya rawaito kuma yana da wata ruwayan a cikin sahihul bukhari da wata ruwayan daga imam al-baihaqi abdullahi dan abbas la ba'asa an yazuqa al-khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'id yake cewa babu laifi mutum ya ɗanɗana kamar kunu ko wani abu matukar bai shiga cikin makogwaransa ba hmm. alhalin yana azumi hmm. wannan shine hujjar da ta ake ganin babu laifi kamar da kuma aka rawato daga Yunus ya rawato daga Hassan yake cewa na gan shi yana taunawa yara abinci alhalin yana azumi hmm. wato irin yara da za a ba su abu mai tauri sai ka sa a bakinka ka tattauna ka tattauna musu sai ka kurkura bakinka ka ba su su amfani kaga kamar asuwaki ma akwai mai ɗaci akwai mai hakukuwa mm. wanda bayan kana goge bakinka kuma sai kana yi kana gurgar da wannan to wannan shi baya cin abin da yake kare aji mm. to ma sauraro a nan za mu dakata a cikin waɗannan abubuwa da malam ya jero lissafa mana waɗanda ba sa kare azumi a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi amma da yake ba su kenan ba in Allah ke mu a shirinmu na gaba malam zai ɗora ya ƙarasa gabatar mana da waɗannan abubuwa waɗanda ba sa kare azumi amma kafin zuwan shirin namu na gaba anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da kuma mai daukar nauyin kawo muku shi alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi amin a madadin kuma abokan aikin da suke tallafawa wajen samun nasarar gabatar da shirin sunana hadid ja'far madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah